gaskiya abin da wayannan polis 'yan sanda a najeriya suka yi akan cewa sun kwace wayannan sun janye wayannan jami'an tsaro ma shi kakakin majalisa wato aminu tambuwa ya sawa makonnin tsarin mulkin najeriya sashi na da takwas da ya magana a kwace ainihin kakakin majalisa ainihin wanda suke taimaka mishi ba abin da sashen ya magana kawai shine wanda ke kan kujera ya kamata a taimaka mishi da kuma har yanzu kakakin majalisa aminu tambuwa shine kakakin majalisar najeriya saboda haka abin da 'yan sanda suka yi ya saba makonin tsarin mulkin najeriya kuma ba su bi ka'ida ba sun yi ne kawai abu na son ransu To a saboda haka yanzu in rundunar 'yan sandan Najeriya ba za ta bi dokokin eh, ita ya kamata ta tabbatar ana bin doka da oda ita kuma gashi ta karya me hakan yake nufi kenan eto eh kisa yadda abubuwan suke faru a Najeriya mafi yawan mutane suna da matsayi ko suna da wani abu da doka ya basu sai su yi amfani da abin fiye da kima abin da 'yan sanda suka yi yanzu a wannan sun wuce gona da iri domin bai kamata a ce sun yi haka ba ko da za su yi haka ma za su saurara sai lokacin da aka cire shi a matsayinsa na karatun majalisa in ka lura a Najeriya su ga cewa ko wayanda ba su da matsayi ma kamar na tambuwa din amma suna tare da 'yan sanda an ba su 'yan sanda saboda wasu dalilai to balantana shi ne yake kakakin majalisa ana tsarin mulkin najeriya shi ne na hudu amma hmm. me yasa haka zai faru da shi ba tare da an ba shi an girmama shi an masa abubuwan da ya dace ba saboda haka yan sanda sun yi ne kawai sun kada um, dokar najeriya sun yi abin da ran suke so in yana da hali shi zai ɗauka mataki akan yan sandan najeriya